This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. masu rawa assalamu alaikum da fata an wuni lafiya baba yaku makeri ne tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau la'asariyar litinin 20 ga watan mayu shekarar 2024 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga maryam da kanun labarai An gano gawarwakin shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen kasar da sauran wasu jami'ai a yau litinin a wurin da wani jirgin sama ya yi hadari a arewa maso yammacin Iran. An naɗa mataimakin shugaban ƙasar Iran mohammed Makbar a matsayin shugaban ƙasa na riko a Iran a yau Litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi a hatsarin jirgin sama. Ƙasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki labanan kuma kwanaki uku yayin da gwamnatocin ƙasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bisa rasuwar shugaba Ibrahim Ra'isi. kanin labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da wani shirin samar da abinci da aikin yi ga matasa a jihar difan jamhuriyar niger kamar irin su kamun kihi akwai hanyar da za a ce maka yadda za ka yi maka keɓe waje maka ka kiwaci wannan kihi bayan shi kuma a ɓangaren noma na zamani da sauransu duka gwamnonin yankin arewa maso yammacin najeriya sun gano cewa haɗe kawunan su wuri ɗaya shine kawai zai fidda al'ummar yankin daga matsalolin da ke addabar su wajibi ne mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun zoma tsaya maɗaurin kiɗe domin mu duba mu game matsalolinmu mu je mu tsaya mu shugaban ƙasa mu ga cewa duk da ana mana a ƙara yi mana kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi na baban gidan jibrin wanda yau shirin zai tattauna kan yunkurin gwamnatin tarayya na haɓaka sha'anin ilimi a Najeriya. Muna kuma ɗauki da saƙonni da kuma sauraro ka aiko mana amma yanzu a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gano gawarwakin shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jami'ai a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar unguliya ya hadari a arewa maso yammacin Iran a cewar kafofin yada labaran kasar. masu aikin ceto sun gano tarkacen jirgin ne a yau litinin kwana ɗaya bayan da jirgin mai saukar ungulu ya faɗo a kusa da varzakan a lardin azerbaijan da ke gabashin ƙasar sakamakon rashin kyan yanayi jami'an na iran suna kan hanyar komawa gida ne wato kan hanyar komawa gida ne bayan halartar bikin ƙaddamar da wata madatsar ruwa akan iyakar iran da azerbaijan jagoran addinin iran ayatollah alkamaini ya sanar da keɓe kwanaki biyar don makoki da alhinan rashin cikin kwanaki hamsin ake sa ran yin zaben sabon shugaban ƙasa a iran ra'isi mai ra'ayin mazan jiya wanda masu sa ido kan lamara ke gani a matsayin wanda zai gaji khamenei a shekarar 2021 aka zaɓe shi zaben da aka hana fitattun abokan hamayya tsayawa takara kuma masu kaɗa kuri'a ba su fita ba sosai. An naɗa mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko Muhammad Makbar a matsayin shugaban ƙasa na riko a jamhuriyar musulunci ta Iran a yau litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu. Makbar ɗan shekaru 68 galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran. bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar, mutuwar ra'isi ta sa yanzu makbar ya fito a idan jama'a Jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei shine ya sanar da naɗin Mukbar a cikin wani saƙon ta'aziyya da ya tura dangane da mutuwar ra'isi a haɗarin da ya faru a jiya Lahadi. An kuma naɗa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Ali bagir Kani a matsayin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar. Duk da cewa ba a san shi ba sosai, Mukbar ya rike manyan mukamai a ƙasar musamman a hukumar ba da agaji ta Iran. Ƙasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki labanan kuma kwanaki uku. Yayin da gwamnatocin ƙasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen ƙasar. shugaban ƙasar azerbaijan ilham aliyev ya faɗa a yau litinin cewa ya kaɗi matuƙa da babban rashin da iran da al'ummarta suka yi shugaban rasha vladimir putin ya shaida ya wato ya yaba wa ra'isi a matsayin jajirtaccen dan siyasa ra'isi gogaggen dan siyasa ne wanda iya tsawon rayuwarsa ya sadaukar da kansa don yi wa kasarsa aiki a cewar putin ya kara da cewa a matsayinsa na abokin hulɗar rasha na gaske ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen bunƙasa dangantakar makwabtaka tsakanin ƙasashensu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan. Bari mu leƙa jamhuriyar Nijar a jihar Difa inda hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ko kuma PAM a takaice ta kaddamar da wani shirin samar da abinci da ma aikin yi ga matasan jihar ta hanyar amfani da fasahohin zamani daga jihar ta difa wakilin murya amurka haru sulai rashid ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto. tun bayan barkewar miyagun hare-haren da kungiyar boko haram da jihar difa ta fuskanta a shekarun baya bayan nan al'umma da dama ne a jihar ta difa suka rasa sana'o'in su na yau da kullum sanadiyar hakan ne yasa hukumar samar da abinci ta majalisar dinkin duniya wfp ta bulo da wani tsari na kaddamar da wani shiri na samar da abinci da kuma aikin yi ga matasan jihar difa ta hanyar amfani da fasahohi na zamani to ko menene dalilin da ya sanya kungiyar wfp ta farfado da wannan tsarin abdullahi ahmadu adamu shine shugaban cibiyar koyar da ilimin kimiyyar fasaha ta kafar intanet da kungiyar WFP ta shimfiɗa a jihar Difa ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da muryar Amurka. A bangaren kiwo da noma da kamun kihi duka Difa Allah ya mata albarka wannan abu. Bayan shi kuma sai Allah ya kawo mana wannan jarraba ta 'yan Boko Haram sun ka zo sun kawo wani tashin hankali daban wanda diyawa sun rasa gonakinsu wasu sun rasa sana'arsu da suke ta kamun kihi wasu kuma sun rasa dabbobinsu wasu kuma sun rasa sana'arsu da suke ta kasuwancin ma a can inda suke a cikin irin tallafa musu da ungoyi da ke gare mu anan kamar su pam wanda suke taimaka musu da abinci to kama a cikin irin hakan nan ne aka yi tunanin cewa da wannan santarkin nan da aka bu zai zama ginshigin kamun hannun wani da zai kama wata sana'a daban kamar irin su kamun kihi akwai hanyar da za a ce maka yadda za ka yi ma ka keɓe waje ma ka kiwo wannan nan kihi bayan shi kuma a bangaren noma na zamani da sauransu duka akwai hanyoyin da ake nuna wa mutane da gashi nan duka bidiyoyi ne akwai su duk lahirin aikin da ka sani duniya akwai shi a saman intanet akwai yadda ake ake koya shi to sai da a wannan karnin da muke ciki matasa na kan gaba da ke yawan amfani da kafofin intanet yayin da waɗansu ke koyon sana'o'i na zamani har ma da yaɗa su a shafunan sada zumunta don samun kuɗaɗen shiga Jafar Alto wani matashi ne da ke ɗaukar horo a cibiyar da ke horar da ilimin kimiyyar fasaha ta intanet a jihar Difa ya yi karin bayani yana mai cewa akwai sana'o'i da yawa wanda mu matasa mun iya shi amma da yake babu yadda za mu yi mu yi sana'a a yada mana shi a cikin fadin duniya har ya zamanto waɗansu sun gani sun yi shawon wannan abun to dalilin wannan intanet ko da wani irin sana'a ne za mu iya fostin din shi ya zamanto kowace duniya kowace ƙasa za ta sanda cikin jihar mu ta difa akwai abu kaza da ake yi yanzu ma a haka akwai masu kere-keren wani ɗinki sake-sake kuma muna godiya sosai ga kungiyar fam da ta tallafa ma matasa saboda wa'ansu ma da suke zaman banza su daina ko baya ga al'ummar jihar difa wannan cibiyar na horar da yan gudun hijira na cikin gida har ma da na kasashen ƙetare wanda kalubalen rashin tsaro yasa suka bar matsugunan su na asali don samun mafaka a nan jihar difa sa'adiya jibril wata matashiya ce yar gudun hijira daga najeriya najeriya da ke zaune a nan jihar difa ta bayyana kulawar da ta samu game da wannan horon tana mai cewa a matsayinmu na 'yan hijira muna goge wannan kungiya ta fam da irin tallafa mana da suka yi da suka ja mu a jiki a matsayin mu na wa'anda ba ko 'yan ƙasa ba ka su nuna mana so gaskiya saboda karatu baya yiwa in ana tsangwamar ka ko ana nuna maka bambanci. Tsarin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta shimfiɗa a jihar Difa tare da sauran ƙungiyoyi zai taimaka al'ummar jihar Difa ta hanyar mallakar sana'o'i na zamani da hakan zai nisanci matasan jihar ga zaman kashe wando har Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Rashidu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da ma dandalin X da Instagram. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a yau Litinin cewa Isra'ila ta ƙudiri aniyar faɗaɗa ayyukanta na ƙasa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza yayin da ya gana da Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro a fadar White House. A cikin wata sanarwa, Gallant ya ce ya shaida wa Sullivan cewa dakile ƙungiyar Hamas da kuma tabbatar da sako mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine ƙoƙarin da suke yi. Galant ya kuma ce shi da Sullivan sun tattauna a kan hanyoyin karfafa matsayin Isra'ila a gabas ta tsakiya. Sullivan ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi don tattaunawa a kan harin da sojojin Isra'ila za su kai a kan Hamas a Gaza wanda ba zai shafi yan rayukan farar hula ba. A yau Litinin sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun lalata dukkan jiragen sama marasa matuki guda 29 da Rasha ta harba a cikin dare. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce an kakkaɓo jiragen ne a yankunan Lviv, Mykolaiv, Odessa da Poltava. Kuma jami'an yankin sun ce ba a samu asarar rai ko wata barna ba. ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jiragen sama marasa matuki na ukraine guda bakwai ciki har da guda biyar a yankin belgorod da guda biyu a yankin kursk harin makami mai linzami da rasha ta kai a jiya lahadi ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a wani wurin shakatawa mai cike da mutane a wajen birnin kharkiv shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya sake yin kira ga kasashen yammacin duniya da su taimakawa kasarsa da karin na'urorin kariya ta sama don kare kharkiv da sauran biranen ukraine a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Gwamnoni da sauran zababbu da masu mukaman gwamnatin tarayya da na jihohi na yankin arewa maso yammacin Najeriya sun ce sun gano haɗewan kawunan su wuri guda ne kawai zai fidda al'ummar yankin daga matsalolin da ke addabar su. Wannan shine matsayi da gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suka ɗauka a taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a shiyar arewa maso yamma wanda aka yi a jiya Lahadi da yamma. kamar dai yadda wakilinmu a jihar kaduna isa lawal ikara ya aiko mana a cikin wannan rahoto taron da ya samu halartar shugaban majalisar wakilan na Najeriya da gwamnoni tsaffi da masu ci a shiyar arewa maso yammacin Najeriya da sauran masu mukamai a gwamnatin tarayyar Najeriya da yi. Ya jaddada mu baya ne ga gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu tare da mika bukatar ganin yankin arewa maso yammacin Najeriya na samun cikakkiyar kulawa. kamar da yadda gwamnan jihar kaduna malam obasani wanda kuma shine jagoran jam'iyyar apc a shiyar ya shaida wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron na jiya lahadi a jam'iyyar mu ta apc mun kafa reshe guda shida kowane reshe an sa gwamna guda ɗaya ya jagoranci ita jam'iyyar apc a wannan bangare arewa maso yamma ni aka bani daman shugabanci wannan jam'iyya to wannan shine mutum na farko da na kira mu duba menene matsalolin mu na nan arewa maso yamma kuma mu ga yadda za mu yi mu tsaya tsayin daka domin jam'iyyar mu ta apc ta ci gaba da samun nasara akwai abubuwa da dama da muka sa a gaba wajibi ne mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun zo ma tsintsiya maɗaurin kiɗe domin mu duba mu game matsalolinmu mu je mu tsaya mu shugaban ƙasa mu ga cewa duk da ana mana a ƙara yi mana. Honorable Garba Datti Muhammad Babawo shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa maso yammacin Najeriya. kuma ya ce tun da shiyar ita tafi ba da ƙuri'u mafi rinjaye duk lokacin da aka zo zaɓe to ya zama dole ne a rinka mika bukatun al'ummar yankin ga gwamnati baki daya. Wannan yanki na Northwest tun daga 1999 ita ce yanki da ta kowace yanki ba da ƙuri'a ga duk wanda zai ci shugaban ƙasa. A bisa wannan dalili muka ga ya kamata mu zo mu zauna irin ƙuri'a da muka bayar mu ga cewa yankin nan ita ma ta samu wani abu musamman matsalolin da muke fama da su irin na tsaro da na tattalin arziki da matsaloli na hanyoyi da sauransu. Maganar matsalar kore-kore da daka dakatar da 'ya'yan jam'iyya da ake ta faman yi a wasdoyi kuma na cikin batutuwan da wannan taro na masu ratsaki a jam'iyyar apc ya tattauna kuma gwamna malam obasani ya yi ƙarin haske kora a jam'iyya akwai doka idan kana da mukami can kwaloliya kamar yadda aka ce a yi na fatin wato shi la'umar umar ganduje kaga wannan ba a bi cikin ka'ida ba saboda haka duk abin za ka sai ka nemi amincewar national working committee kafin ka yanke hukunci sai da ku rubuto in ba sai da ba bai yiwu ba shi ma dai mataimakin shugaban jam'iyyar apc a arewa maso yammacin najeriya honorable garba datti muhammad ya ce jam'iyyar apc ta yi wasu sabbin gyare-gyaren da suka haramta kore-kore na kara zube tun bara mun yi gyaran a kundin tsarin mulkin jam'iya, ba wani bangare na jam'iyya da ke da hurumi da zai kori wani a bare wai ward zaka kori national chairman ba zai yiwu ba national working committee ne kadai za ta iya tabbatar da wannan hukunci ya yiwu ko bai yiwu ba da yawan mahalarta wannan taro dai sun sa ran ganin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari da ya fito daga wannan shiya sai dai kuma gwamna umar dukkwar dan jihar Katsina da tsohon shugaban ƙasan ya fito ya sanar da mahalarta taron cewa shugaban kasa muhammadu buhari baya najeriya ne shi yasa bai halarci wannan taro ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. yanzu ko agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 11 da kusan minti 17 na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokai Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za mu da hankali ne don gani da cika shekara ɗaya na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a kan karagan mulki inda kuma za mu je ra'ayoyin malamai iyaye da kuma masu sharhi kan harkokin ilimi kamar yadda bangaren ilimin ya kasance a wannan shekara ɗaya na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. fatan za a yi sauraro lafiya. Kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙari. To ba tare da bata wani lokaci ba zan mika ko ga malaman namu domin gabatar da ra'ayinsu game da cika shekara ɗaya na gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu musamman ma dai karin da gwamnatin ta ce tana yi na bunƙasa ilimi da kuma shawarwari ga gwamnatin a nan gaba. Ga dai Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Mina ta jihar Niger. Alhamdulillah game da ilimi a shekara ta farko na mulkin shi mai girma shugaban kasa bola ahmad tinubu na iya cewa akalla dai a wannan shekara ba a samu yajin aiki musamman a jami'o'i manyan makarantu kamar yadda abin yake a da ba to fata shine a ce wannan abu ya dore kuma idan aka kalli a funding abin da ake kashewa dangane da ilimi shi ma an samu kari fiye da yadda yake a baya duk da cewa unesco abin da ta eh, sa shi ne zama cewa akalla an samu kashe ashirin 2026 na wato ainihin budget ya zama an karkatar da wannan ga ilimi wanda kuma abun da gwamnatin tarayya take kata wato wari yana ƙasa matuka dangane da wannan wato ainihin kaso sannan daga cikin wani abun da inda sun samu ne ya zama cewa gwamnati ta mai da hankali a kai shine kallon wato kimar malamai da suke karantarwa domin abin da ya faru a shekarun baya karshe-karshen mulkin da ya gabata shine kusan malaman jami'o'i sun shiga cikin wani ne da wato a cewa yanayin fitne tsammani dangane da samun wani abun kirki a cikin harkar karantarwa wasu suka fara ma kusan barin kasar waɗansu kuma saboda tsarin da aka shiga ciki na wannan yajin aiki da asu wato ainihin ta shiga to inda yadda za a yi gwamnati zama cewa ta dawo da kwarjinin malamai na'am daga cikin 'yan shekarun nan a shekara ta farko an ga cewa asu an ba su wani bangare na wato ainihin wannan kuɗaɗen na wato da aka rike musu saboda yajin aiki to amma kuma ai har yanzu dai kar a manta ba a biya su kuɗin ba duka akwai saura wanda ba a biya ba akwai kuma ita kungiyar sanu wacce ita ma ba a bata ba to wannan da bukatan a ce gwamnatin tarayya sun yi wannan sannan idan muka kalli ta bangaren wato ainihin karantarwa abinda ake ce masu innovative teaching techniques wannan kusan kasar tana baya kwarai da gaske idan Allah idan Allah ta'ala ya sa gwamnati ta karkato da hankalinta sai a inganta karantarwa a makarantu a makarantu tun daga firamare domin lura sosai za ka ga har yanzu a wani tsarin kantarwa da ake cewa teacher center wanda malami zai shiga aji ya ba da lecture ya rubuce-rubuce a dalibai su to yanzu kuma zamani ya wuce haka za ka ga ana amfani da na'urori ne na'urori waɗanda za su taimaka ɗalibi ya fahimta to sannan bayan haka idan muka kalli akwai wato ainihin maganganu da dama da ake dangane da wato amfani da harshe ko yare na ƙasa domin karantar da al'umma wannan da a ce gwamnatin za ta karkato da hankalinta ga wannan shi ma zai kara inganta ilimi kwarai da gaske idan muka kalli senegal shi shugaban kasa kaga bayan dawowansu da samun wannan zaɓe da shugaban kasa ya samu nan da nan sun kokarin cewa to su karanta su koma amfani da harshen wato ainihin kasar a cikin harkokinsu na abin nan da yau da kullum da ilimi da sauransu wannan shine mother kullum muna kira kuma da ƙara kira da gwamnati za ta dawo da wannan ta karfafa ta kuma aikata to zai taimaka wurin inganta ilimi kwarai da gaske to a waje ɗaya kuma masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su inda kuma suke korafi dangane da rashin tsaro ta bangaren ilimi musamman ma dai yanda yan bindiga ke sace ɗalibai walau dai na sakandare ko ma na firamare kamar da faru a garin kurga da ke jihar kaduna a watan maris ga dai kwamrar musa jika na ƙungiyar amnesty support group maganan ilimi a wannan gwamnati na shekara ɗaya da ta yi na gwamnatin tunubu to mu dai muna kallon an samu koma baya a ciki saboda in ka tsaya ka kalli abubuwan da suke ta faruwa musamman ma yawan sace-sacen ɗalibai da ake ta yi a makarantu wanda ya shafi daga bakin na firamare da 'yan sakandare kuma sannan kuma in ka karkata ka tafi kuma makarantu na gaba da sakandare din ma dai ka ga yadda abubuwa suke ta gudana in ka dawo ka kalli shi kan shi ilimin ba a shi mahimmancin da ya kamata ba domin muna kallon cewa idan har za a yi maganan cewa za a ba ɗalibi bashi yayin da ya gama bayan shekara biyu kuma ya biya to kaga wannan wani abu ne wanda muke gani ana so a durkusar da ilimin ne domin wanda ma zai tsaya maka ma kafin a baka ma bashin shi kan shi kaga wani abu ne wanda yake mai nauyi kuma mai girma to saboda haka mu muna kallon cikin kashi goma na abin da ya shafi ci gaban ilimi a najeriya a wannan gwamnatin ta tinubu an samu koma baya kuma karka manta kullum za ka ji ana maganan taɓarɓarewan ilimi da kuma koma bayan da aka samu na yaran da ba su zuwa makaranta an yi bayani ƙididdiga ya nuna cewa najeriya ko kuma arewacin najeriya ya fi ko ina alƙalima wanda yake nuna karancin masu zuwa makarantu kuma duk ba wani abu ne ya kawo shine rashin ingantaccen tsaro na abin da ya shafi yaran da suke zuwa makarantu. shi ma alhaji ado sha'abu dan sudu wani uba ne da ke nan birnin lagos kuma ya bayyana ra'ayinsa game da gwamnatin ta bola ahmed tinubu a bangaren ilimi. to harkar ilimi um, a najeriya ko kuma daga ainihin hawan mulkin asiwaju asiwaju bola ahmad tinubu zuwa yanzu to za mu ce alhamdulillah muna ganin allah da abubuwa gwargwadon iko kamar za su gyaru sai dai ya tafiya wahainiya da abubuwan suke yi wanda ya kamata ministan ilimi ya jajirce ya ja wandansa domin ya ga cewa an inganta harkar ilimi tare da ainihin jarabawa na ɗalibai waɗanda suke share fagen shiga university sannan kuma mana kira ga ainihin gwamnati da ta ƙara sassauta kudaden da ainihin ake biya na makaranta domin a samu sauƙi kuma 'ya'yan marasa galihu 'ya'yan talakawa su samu dama na samun ilimi mai inganci domin ƙara kyautata ainihin zaman lafiya na ƙasar nan domin idan 'ya'yan talakawa suka karatu to ina ganin za a samu zaman lafiya a ainihin ƙasar nan domin rahin karatu yana daga cikin abin da yake kawo matsaloli da shaye-shaye da sauran makamantansu a wannan ƙasa ta mu ainihin najeriya to masu saurare a nan ne kuma shirin namu wannan mako zai daga a madadin jami'ar da ta ba da umarnin daidaita shirin jolly lady gresham naku baban ya ci furin ci a huta lafiya sai wani mako. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da To madalla gaida baban gida jibrin da jama'a baki daya To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sakonnin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Zan fara sakonnin namu ne da wannan sakon haɗin gwiwa daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. da usaini dangote karasuwa tare da jamila da fati mata ado salati goma ga annabi rijau suka ce 'yan najeriya da ke kokawa a kan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa don haka mahukuntan najeriya don girman allah da manzonsa ku tausaya ma talakawa ko za su samu sa'idan rayuwa domin wallahi allah ne kadai ya san iya adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa a ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana agajin gaggawa don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba na cewa salam voa hausa muna mika ta'aziyya zuwa ga al'ummar kasar iran bisa rasuwar shugaban kasar da fatan al'ummar za su yi biyayya ga nada mataimakinsa da aka yi sako daga aminu kano mai da hukumar garko wannan sako na cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro salam voa hausa muna yin tur da allah wadai ga matashin nan da ya cuna wuta ga wani masallaci a kano to kuma ya kamata a yi masa hukunci mai tsanani daga Malam Umar baya wuri. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makeri Madatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Haɗabi Mai Kwamfuta Mai Yama. suka ce salam boa hausa cimma matsaya a kan jadawalin tsare-tsaren kwashe dakarun amurka da ke nan jamhuriyar nijar da aka yi a tsakanin bangarori biyu wato amurka da nijar abin a jinjina ma washington da yamai ne ganin yadda muka yi komi a diflomasiyance ba tare da ta da jijiyoyin wuya ba daga ƙarshe muna addu'ar allah ya sa hakan ya zamo alheri ga ƙasashen biyu sakonmu na ƙarshe ya fito daga shewa da murin jau yana cewa to yana da kyau dai shugabanninmu su sani cewa ita kujerar mulki kamar kujerar aski ce yau kai ne a sama gobe kuma waninka kuma abin da mutum ya shuka shi zai girba don haka sai a kiyaye domin dai lokaci baya jira. To madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu kuma zamu mu rika kawo muku da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. An gano gawarwakin shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi da mataimakin wato da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jami'ai a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar unguli ya yi hadari a arewa maso yammacin Iran a cewar kafofin yada labaran kasar. Masu aikin ceto sun gano tarkacen jirgin ne a yau Litinin kwana ɗaya bayan da jirgin mai saukar unguli ya faɗo a kusa da Barzakan a lardin Azerbaijan da ke gabashin kasar sakamakon rashin kyan kan yanayi jami'an na iran suna kan hanyar komawa gida ne bayan halartar bikin kaddamar da wata madatsar ruwa a kan iyakar iran da azerbaijan An naɗa mataimakin shugaban kasar Iran na farko Muhammad mokbar a matsayin shugaban ƙasa na riko a jamhuriyar musulunci ta Iran a yau litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi a hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Mokbar ɗan shekaru 68 galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran. Bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar mutuwar ra'isi ta sa yanzu Mokbar ya fito idan jama'a. Jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ne ya sanar da naɗin Mokber a cikin wani saƙon ta'aziyya da ya tura dangane da mutuwar ra'isi a haɗarin da ya faru a jiya Lahadi. An kuma naɗa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Ali Bagheera Kani a matsayin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar. Ƙasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki labanan kuma kwanaki uku yayin da gwamnatocin ƙasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen ƙasar. Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya faɗa a yau Litinin cewa ya kaɗi matuƙa da babban rashin da Iran da al'ummar ta suka yi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba wa ra'isi a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa. To ma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyan idan Allah kai mu a shirinmu na wato dare kenan za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma mu na wannan la'asariya mr carl baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington nake muku fatan alkhairi wassalam amma a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa.